a dai matan da ta maida hukumar kai dauki ta Najeriya nema wanda ma ita ke kula da sansunan yan gudun hijira a kasar ta bakin jami'in ta labaranta datti. hukumar ta ce akwai abin duba game da wannan rahoto mun karanta wannan rahoto a gaskiya mun yi jimamin mu kuma mun ji rashin jin daɗin sa amma abin duba shine kasancewa yadda ake gudanar da yanayin zamantakewar sansani akwai ma'aikatu kala-kala kamar ana kiransu sectors ne wannan ya fada ne a ƙarƙashin kulawa ne na abu da ake kira protection sectors wanda akalla akwai ma'aikatu kusan akalla arba'in a cikinsu so mu a bangaren mun duba cewa kasan a yadda suka fitar da alkalaman cewa abu wani abin ya faru wasu abubuwan sun faru ne kafin ma a zo kamsin ah, kuma kasan cewa ba za mu iya cewa wai ah, wai a ce wai hakan ba za ta faru ba kuma ka san zamantakewa irin na yanayin gudun hijira daidai yake da irin zamantakewa da muke a wajajen da muke a mahallanmu duk abubuwan da yake faruwa sai kaga a mahallanmu to shi ma haka zai iya faruwa a sansanin gudun yan hijira a sannan kuma abin dubawa shine su waɗannan mutanen da abubuwan suke faruwa da su ba sa iya fitowa suna kamar fitowa wajen suna nuna cewa yes ga abin da ya faru da su a yawanci sai dai ka ga irin waɗannan ƙungiyoyin suke gayawa na da ya ƙoƙari domin ji daga bakin su kansu yan gurin hijira kan wannan batu to amma sai gum da bakunan su inda kowa ke ci gaba da gudanar da harkokinsu kamar haka kenan to sai dai kuma da tuntube shi babban jami'in hukumar nema mai kula da sansanin yan gudun hijira da ke jihun adama da taraba sadu bello ya ce fasufa a wajensu ba haka zancen yake ba to e, e, <clears throat> ala ibrahim shi mai zargi ya kamata in yi zargi ya faɗa inda ya e, toshe madafarsa sai da ce shi da samu su ce mana ga inda aka samu wannan aika-aika ko a wani sansani su faɗi sunan sansani amma mu a matsayin mu na jami'ai masu lura da wani wurare a taraba da adamawa dai bamu da wannan rahoto Kuma mu taɓa samun irin wannan labari ko so ɗaya ba saboda haka ina jin inda suna so shi ne samu sai su su gaya mana inda ake sai mu mu taimake su wurin bincikawa ma mu tabbatar ko mu ko mu ma mu sa ido akan yadda abin ke faruwa amma dai gaskiya bamu da wani rahoto irin wannan a sansanoni da ke wuraren karkashin mu. Kawo yanzu ma dai tuni kungiyoyi masu zaman kansu suka fara mai da matani game da wannan rahoto. Malam Musa Jika na kungiyar Amnesty Safar Group ya ma bukaci ne da gwaya da kyakkyawar bincike kan lamarin. Su maganan jami'an tsaro kuwa da suke masu fyaɗe ina tabbatar maka wannan magana haka yake. domin su kansu 'yan gudun hijira 'yan su matan da ke gurin sun tabbatar da haka kuma an hana su su gaya ma kafofin yaɗa labarai halin da suke ciki su wajibi ne ga shi shugaban ƙasa ya yi abin da ya kamata wanda za a taimaki waɗannan mutane dan ka je za ka ga ɗaki guda kusan mutum ɗari biyu ko ɗari uku suna kwana a ciki da yara duk ga baki ɗaya a cakuɗe su kaga wannan wani abu ne wanda yake na rashin kulawa da hakkin ɗan adam da kuma take mutuncinsa da kuma rashin kuma eh, girmama shi so saboda haka wannan magana da kungiyar human rights ta fitar tabbatacce haka ne kamar da kalma ke nunawa kawai yanzu tun bayan somar rikicin boko haram yau fiye da shekaru shida sama da mutane miliyan biyu ne ma suka bar gidajen sakamakon rikicin na kungiyar Boko Haram Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya